Dan gidan ramatu maman. Dan gidan dan gidan sahura mai dan wace. Jikar ramatu. Jikar ramatu maman idi. Ba mutuwa ba. garo irgin jaki. Ba mutuwa ba. Ka ka ka Kangaro irgin irgin jaki. Bare wallahi ba za ka mutu ba. Mm. Ba za ka tsoho ba. Da kai za na kasa. Yes ba. Ka ji abin da nake so. Ba eh. mamaki kai za ka busa. Ai a ce ka yi dogon zamani. Da abin da aka yi anya idan. Anya idan ka. komai za ya yi. Kuɗi ka tare yadda ya kamata. Kuɗi ka tare yadda ya kamata. Ka yi Gida ka kai so. kai gari guda kwarai sai kai gari guda eh garin da za ka yi ma babu karfafa makaranta garin kwarai in ka ga masallaci gurin sallan azhar ne da na'asa. to mm. akwai ƙaruwa ko eh, akwai ci gaba ci gaba ne ka zo da zance ke eh, ka san tun da na maka wannan kirari to da ƙaruwa. akwai ƙaruwa. eh amma ƙaruwar a gurin ka take To Allah saka da alheri. Eh dubu bakwai zaka biya. Ya? Dubu bakwai. Aka ce raguwa ce. Eh, eh. Wani raguwa ce. A'a karuwa ce. A raguwa ce. Dan mutumin da yace ce ba za ka mutu ba. Eh. Ba za ka tsufa. Kaga akwai karuwa. Na uwa namiji mai koko. Bare ku dan gidan sahura mai dan sahura mai dan wake. Na sunu su masu bilkodin gayu. La ilaha illallah. mu kenan. Wayo. mu masu bilkodin gayu. Ba za ka mutu ba ba za ka tsufa. Allah ya saka mu da alheri. Na gidan wallan muradin. Ina zuwa ne. Ina zuwa yanzu me kake so a Kuɗi. To kai hakuri ba kuɗi. ba kuɗi eh ka yi ba kuɗi amma ni da na san da kuɗi yadda kai min kirarin nan kai kai ina zuwa ba za ka Allah sai na sai na sai na ba mutuwa ba zufa ina zuwa da kasa ba za ka mutu ba za ka mutu Allah ka jira ni ba ina jira ka nan wani mijin mai koko dan gida sa hura mai dan wake ni ka da mutum kai da kakan ka ya mutu Kakan ka ya mutu eh. ka te ba za ka mutu ba za ka kuma ina ruwanki ka ya mutu da ka ya mutu ba za ka mutu ba za ka tsufa ba salamu alaikum ba mutuwa sai tuka sai tuka na ga za ka mai da su eh ai da man dole sai mai da su gurbin su Ba zan ba ka rance ba sai na gindaya maka sharaɗai. Ba za ka mutu ba za ka mutu. Daman wannan ita ba. Ba mutuwa. Kwarai. Ba tsufa. Haka sha Na uwa ne. sha Allah. mutum mai koko. Kwarai. Dan gidan Ramatu Maman Gidi. Dan gidan Sahura mai Dan gidan Sahura mai dan wani. kare dan wata. Jika Ramatu Maman Gidi. Kai ba mutuwa ba tsufa. Ina zuwa ga. Ba za ka mutu ba ba za ka tsufa ba. Ina zuwa Dan gidan Ado bantan Allah ya saka maka. Dan majalisa Kwarai. Shi ma ya maka wannan kirari. Kana ba za ka mutu ba ba za ka tsufa ba. Ba mutuwa ba. Dan ba ka rancen kuɗi. Eh. amma ka san mai ɗaki na suna yin adashi na sani a ta na karɓo su to kuma zan yi maka wannan alheri eh. saboda wannan kirari da kai mu ba za ka mutu ba ina ina rayin sa ba za ka mutu ba za ka tsufa ba rike na to ta kirga su eh kaidar lissafi kenan sai ka kirga su eh. sharaɗan sharaɗan ba da rancen kuɗi biyar ce dubu biyar eh biyar to na yi kokari eh, ya kai ya kai ba mutuwa yaushe za ka dawo min da kuɗi na uwa ne mijin mai kuɗi dan gidan ramata dan gidan sahura ne dan gidan sahura ne dan wake na ikon Allah na mutawalle ikon Allah burge ni na muradi eh na nawa ne kudin nan ikama yaushe zaka dawo da su jibi ya jibi to ka dawo da su kafin mai karɓa ibo. Jibi zan dawo da su. Saboda sun riga sun ganda alƙali a cikin maganan nan. Jibi zan dawo da su. To. Yaro a wanda mai aiki a oba da na. Shi zai kamun kuɗi. Awalinta kenan. Eh awal. Awalinta. Ga gurgu ga kuɗi. Bare kuwa shi kenan. ne ga Ni yanzu zan je gona. Eh. Ka san na riga na da kufa ina nan turawa dan turo turawa sun auna ni. Amma. Ba bani ni sarki. Na fara jin labarin wai kusa da gonanka ka za a yi sabuwar makafarta. To ya kamata ka canza. Ya? Za a yi sabuwar makafarta kusa da gonar ka. to ka neman dillali to wallahi sai da ita zan yi to a wanda zan nemo wallahi lai sai da gona ta zai a wanda na oba da na dan gurgun nan he zan nemo ya so ta a wala alkaki eh alkaki a wala alkaki a wanda alkaki eh, shi kenan ni da eh, ni da abin ba za ka mutu ba ba za ka tsoho ba eh, insha Allah na wani mutum mai koko kare na wani mutum mai koko dan gidan sahura dan gidan sahura mai dan wani na habu masu bulkodin gayi kware kwa kware ba za ka mutu ba sai da bulkodi ba za ka mutu ba ka burge ba tsufa kai gatari na'am dan girman Allah ran juma'a ka zo zan baka babban riga dan haɗa ma da zanin gado shikenan na uwa namijin mai koko dan gidan sahura bai dagwace ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauki